kowa horo yake ya taba wanda aka bari ko ana kawo ba kaga ka taba wanda shi ne yayi a daraja da martaba da daukaka a wajen Allah yayi a wajen dukkan wato sauran wato a halittun Allah ga baki daya cewa ai ya kamata a fitar da shi daga cikin kabilar ƴaƴan Bani Isra'ila saboda su ne ainihin wato waɗanda waɗanda wato aka fitar da annabawa da manzanni da ma wanda suka mallaki duniyarsu a zamaninsu ta ɓangaren yahudawansu ko ta ɓangaren musulminsu irin su bukti nassar irin su namrud sun mallaki duniyar zamaninsu daga cikin wato kafiran 'ya'yan bano isra'il haka daga cikin annabawansu da manzanni irinsu annabi dawud alaihi salam irinsu wato annabi sulaiman alaihi wassalam allah ya ba su wani milki mai faɗi a duniya irin ta sun nai sun fito cikin ƙabilar 'ya'yan banu isra'il su ma allah ya ba su milkin duniya a zamaninsu ashe ku idan banzo biyayye na ƙarshe ya tashi fitowa to ya fito daga cikin irin wannan kabila wacce ta fitar da annabawa da yawa ta fitar da manzanni da yawa ta fitar da wato wato kabila ce wacce Allah ya gaya musu cewa a lokacinsu a zamaninsu ya bita su akan duk waɗansu kabilu ko al'ummu waɗanda ba su ba cewa ashe idan fiyayye ya tashi fitowa akan kowa da kowa to a tunaninsu ya fito daga cikin wannan bangare nasu da Allah ya tashi fitta shi sai ya fitar da shi daga cikin kabila wanda wato babu annabawa ko manzanni da yawa a cikinsu wasu ce babu wasu ce akwai annabawa ko manzanni kamar annabi Ismail duk da shi ba wato ne ga Ibrahim amma tun da ya zauna a wato a makka cikin kabilar jirhum tun a mahaifinsa ya kai shi tare da babarsa tun yana jariri ya taso a nan ya girma ya yi aure a nan da haka kana iya bayan da shi zuwa wato cewa annabi ne ta ɓangaren larabawa sai kuma annabi hudu alaihissalam wanda shi ma annabi ne ta ɓangaren ko manzo ne ta ɓangaren larabawa amma in ba su ba duk kusan annabawan da manzannin sun fito ne ta ɓangaren wato yahudawa ashe idan aka tashi fitar da fiyayye wato a tunaninsu a irin nasu tunani cewa a fitar ta ɓangaren da annabawan da manzannin suka fito da yawa sai Allah ya fitar da shi ta ɓangaren larabawa ta ɓangaren da ake ganin ca ƙabila ce wanda ya yi kaɗan kwarai a ce an fitar da annabawa da manzanni daga cikinsu wannan sai ya sa wato wata hasada ta shige su cewa abin haka ne amma hasada da ciwon zuciya da takaici da kuma ganin cewa ai su addininsu ya ba su wani shugabanci ya ba su wani jagoranci musamman manya-manyan malaman da suke rike da littattafan a taura su suke jagorancin al'ummar gaba ɗaya in laifi kai wajensu za ka ka tuba in aikin lada kake so wajensu za ka su ce maka ikaza in ka yi laifi ko ka yi sako ka je su su kalli wato gwargwadon wato farashin da za su iya dora maka gwargwadon nauyin aljihunka ko halinka ka biya su su baka ruwan inabi ka sha su baka certificate na gafara sun kasance suna irin wannan jagorancin wato abin ya zama wato wata duniya ce kawai da wani milki da wani samun abin duniya sai kuma wannan manzo da ya zo da waɗancan abubuwa don za su dakata su zama wato ba haka ba wato domin manzo ya zo na ƙarshe dole zai zama shi ne jagoran musulunci a duniyar gabaki daya shi za a bi da littattafansu an daina aiki da su to hasada da takaicin wannan sai ya sa e sun san abin gaskiya ne amma hasada ta hana su bi shi mai hasada har kullum yana iya gane gaskiya amma hasada ta hana shi yabi gaskiya ko yana iya gane daidai hasada ta hana shi gane daidai duk wannan yanayi ne na mai hasada to waɗannan abubuwa ɗin su suka kawo musu wato suka fada halin da suka fada musulmi kuma al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suka yi imani sai ya zama sai suka koma gefe suka ga ai musulmi da suka yi imani ai sun kwace ko sun dauki wani babban alkhairi na duniya da lahira sun kuma sun wata babbar asara ta duniya da lahira to ya za a yi wato a rasa ga baki daya shi ne in son samun su ne yadda ba su yi imani ba tare da sun san abin gaskiya ne kowa ma kada yi imani wannan kuma domin in kowa bai yi imani ba sai zama to asarar ta lahira ta haɗa kowa da kowa ta zama wato mutuwar yawa kaka kenan ta shafi kowa da kowa amma waɗannan da suka yi imani don sai ake tunanin ya za a yi a raba su da imanin ta wace hanya za a bi wato a ga cewa wannan imani da suka yi wato sun rafa da shi ko sun kafirta ko sun zama su arna kafirai don haka sai su ta shirya makirci daban-daban ta gefe abinda za a shirya ta gefe sai a shirya shi abinda za a ce an shigo ta ciki sai a shirya shine shi ka abu ashraf da malik ibn sai suka wato gaya waɗansu daga cikin yahudawa cewa ainihin wato su je su shiga musulunci amma a zahiri a baki su je a yi sallah ba da su a zahar. idan la'asar ta yi sai a ga wato domin manzon Allah sallallahu alaihi da ya hijira wato an yi sallah kimanin wata goma sha bakwai shekara ɗaya da rabi ko wata goma sha bakwai ana kallon baitul maqdis ana kallon alƙibla a wannan lokaci ta koma wato baitul maqdis saboda ubangiji subhanahu wata'ala haka ya kaddara a wannan lokaci haka ya hukunta ƙiblar nan da ta koma baitul maqdis sai ta zama ƙiblar baitul maqdis ce ta yahudawa kamar yadda su kuma ‘yan mishan ƙibilar su mahuda rana inda rana take hudowa har kullum gabas ne nan ne ƙibilarsu su su kuma wannan su su maqdis to sai ya zama to sai aka samu wani canji Allah maɗaukakin sarki ya ga manufa da abin da manzansa yake so kullum manzan Allah yana ɗaga kai yana kallon sama yana addu'ar Allah ya mai da shi ƙiblar babansa annabi Ibrahim. Allah ce, Kad nara taƙalluba wace kafin sama, falon walliyan na kan ƙibalatan tardaha, aka ce, Fawalli waje haka shafarar masjidin haram, ka ce, Wa haifu makuntum, fawallo wujo shafara. Sai Allah ya saukar da aya wacce ta biya wa manzansa annabi sallallahu Alaihi Wasallama da abin da yake so na bukata na canjin alkibla daga baitul maqdis amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai canza alkiblan nan ba ta karan kansa sai ya samu wahayi daga Allah wahayi Allah ya turo mala'ika a turo da aya ta alqur'ani ta canza shi ko wahayi na ilhama ubangiji ya kinsa masa cewa ga yadda za a yi domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsarkake harshen sa daga furici na son zuciya ya ce yanzu ko anil hawa in huwa illa wahyun ruha manzan Allah baya magana ta son zuciya ko ta ba dalili duk abinda da manzan Allah ya faɗa wahayi ne da aka yi masa wayan ne yana iya zuwa ta hanyar alkur'ani ko ta hanyar ilhama ta hanyar hadisi sharifi ko kuma hadisi kudisi banzan Allah yana sha'awar wanda yana roƙon Allah sai Allah ya aiko musu da wahayin waccan aya cewa ya juya ya kalli baitul maqdis to wasu yahuda sun taho da sunan imani a zahiri sun shiga don biyan bukatar su ba wai imani na musulunci na amfana da tasiri ba a'a sun shiga don su samu wata gaba domin shi addinin musulunci wani irin addini ne wato dan cikinsa in zai cutar da shi cutar wanda dan cikinsa yake masa ta fi wanda yake waje wanda yake masa wanda yake wajen musulunci duk abin da ya na kaidi ko makirci ga musulunci musulmi ko sun ji zafi ba kamar jin zafin abin da ɗan cikin musulmi musulmi ya wannan abin na illa ga musulunci abin ya fi ba da takaici ya fi kona zuciya ɗan cikinsu ɗan cikinsu nasu ya yi wannan shi ne abin takaici amma na waje da mamaki ne da mamaki ne da abin da ya yi bai baka mamaki ba shi ne sai suke gaya musu cewa to yanzu an samu wata dama tunda yanzu da alƙiblar mu yake kallo yake sallah wanda yana daga cikin abin da ya sa muka ɗan gamsu da shi domin ba gamsuwa ba ce ɗari bisa ɗari amma yanzu ya canza yaya za a yi wanda kuma a wayi gari sai su tura waɗansu wawaye daga cikinsu kuna salla da kuje idan yau aka yi sallah asuba da ku aka yi azhar da ku la'asar tana yi kuna tashi sallah wacce alƙibla da aka canza da ana kallon arewa ana kallon baitul maqdis yanzu ana ta an juya ana kallon kudu wato ana kallon ka'aba kenan domin makka madina tana arewa wato da makka wanda yake a madina in zai salla zai kalli ka'aba wato kudu zai kalla wanda zai kalli baitul maqdis kuma yana madina arewa zai kalla dan haka an samu wata goma sha bakwai ana kallon baitul maqdis ana salla yanzu Allah madaukakin sarki ya canza alƙibla cewa canjin alƙibla na an yi ta da buƙatuwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sha'awa da ƙauna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yake son Allah ya yi masa haka amma damun waɗannan abubuwa tun kafin su faru Allah maɗaukakin sarki ya gaya wa manzansa annabi sallallahu Alaihi wasallam an turo da wa'ayi da mala'ika Jibri ya gaya manzan Allah wannan canjin alkibla zai faru ɗin ya faru za a samu wasu cikin munafukai da yahudawa abun ba zai musu daɗi ba za su zo su nuna kamar sun yarda da canjin alkibla a yi asuba a yi azar eh, da su la'asar su canza su koma kibilan jiya kaga duk sanda wata musiba za ta zo idan ta zo ta faɗo baktatar ga mutane ba san da ita ba ciwon ta a zuciya ya fi tsanani fiye da idan an san da ita sai ta zo da abinda kafin ya zo an san zai zo yana da sauƙi a cikin zuciyar mutane fiye da kawai sai da ya faɗo baktatan kuma na rashin jin daɗi ne sai zama damuwa ga mutane ta fi yawa ga abin da ba sani ba na musiba ya faɗo musu fiye da dama sun san shi in suka gan shi dama sun san da zuwansa sun shirya yadda za su kautar da kansu to Allah maɗaukakin sarki ya gaya wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam don a cikin sura ta biyu suratul baqara aya ta 142 ubangiji maɗaukakin sarki ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya kulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ubangiji dama ya gaya manzansa ya ce sai ya ƙolo sufaha wannan alkibila akwai ranar da Allah zai wahayi ya ce maka can za a kalli kaba amma idan an kalla akwai wawaye akwai marasa hankali akwai masu raunin imani domin waɗanda yahudawa akwai munafukai da suke jin maganarsu akwai munafukan da suka haɗa baki da su suke abu ɗaya tare da su Allah ya ce to waɗannan wawaye yahudawa da mushrikai da munafukai da ma mushrikan makka don da su ma suna ganin cewa mushirikan makka suna ce a ah, ya ce yana tare da annabi ibrahimu babansa ne yanzu ya canza alƙiblar babansa ya koma baitul maqdis ga mushirikai ma na maka suna da ta faɗa a kan wannan ɓangaren alkibla to su ne waɗannan sai Allah ya tattaro su da yahudawa da munafukai da kuma ainihin mushrikai sai Allah ya kira su hahu? wawaye an ce safih ma'ana wanda baya yin abin hankali wanda yake yin abu na wauta ko rashin hankali ko son zuciya shine safihu sai Allah ya gaya manzansa tun kafin faruwar abu yace sayaqulu sufaha'u da sannuwa waye minan nas daga cikin mutane za su ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suka canza daga alqiblar da suke a kai? yanzu suna kallon baitul maqdis yau wata goma sha shida an samu shiga na sha ana kallon baitul maqdis me ya juyar da su sai Allah ya gaya sa amsar da zai gaya musu kon ka gaya musu ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ka ce lillahi al-mashriq wal maghrib mahudan rana ko mafadatta ko gabas ko yamma ko kudu da arewa ko duniya ainihin ce ta Allah ce inda Allah ya zaɓa da bayansa ya ce su kalla dukka gabas da yamma kudu da arewa na duniya na waye ne halittar waye na Allah ne Allah kuma ake bauta kuma shi zai faɗi yacce za a bauta masa idan Allah ya ce a canza kaza ya zama kaza sai zama kuma an wani laifi wa aka yi wa laifi wanda ake bautawa ɗin shi ya ce a yi kaza kuma yanzu ya ce a yi kaza sai mai gani ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mahalicin kowa da kowa ko mutum ne ya baka kwangila ya baka furoti ya baka fulan ya ce ga yadda za ka yi masa gini ka zo kana yi ana cikin yi ya ce a canza mun wannan dakin a mai da shi wuri kaza nan a damin da kicin a nan an kai ɗan kwangila ne da aka ɗauke ka kake aiki don a biya ka sai ka ce mai gida wallahi ba zan yi ba ni sai na yi na ke so sai ku shirya da shi ai daga rannan gaba kwangilar daga rannan sai dai a canza ka a kawo wani ƙila ma ita ta kaddama kafin ka samu sauran kuɗin ka yin kana da 'yan canji bari Allah wanda yake khaliqu kulli shay mahalicin kowa da kowa in ya ce a canza daga wuri a yi kaza kuma wane ne ya isa ya ce dan gabas da yamma mahuda rana duniya gabaki daya ta Allah ce sai ya ce yahdi man yasha'u kuma shi Allah shi ne wanda yake shiryar wanda ya nufa ya ga dama ya shiryar da shi ila siratul mustaqim Da haka ko kuma sai Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Da haka ko kuma Allah ya sa ku wata al'umma ce matsakaiciya wato al'umma ce wacce take rayuwa akan adalci al'umma ce wato adalan khiyaran wacce Allah ya zaɓa kuma wato mai adalci wacce za ta yi shaida ga al'ummun da suka gabace ta ma da manzanninsu a lokaci wato da suka gabaci manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ranar tashin alkiyama ita kuma manzan ta yi mata shaida sai Allah ce to wa ma ji Allah tallafi kunta alaiha Allah baya yin abin da ba hikima duk abin da Allah ya yi daga cikin sunayen Allah akwai alhakimu ke sa sau da yawa za ka ga ƙarshen ayoyi suna ƙarewa al'azizu alhakimu abubuwa guda biyu izza waya da kuma hikima wato in an ya zama wato a ƙarfi aka baka babu hikima da abin da za ka yi ɓanna za ka yi in ya zama hikima gare ka baka da ƙarfi sai ka gaza yin abin to Allah shi ya sifanta da waɗannan sifofi cikakku al'azizu yana da cikakkiyar fawa da ƙarfi ta yadda duk abin da zai ba wanda sai hana shi kuma alhakimu abin yana yin sa kan hikima ba faragada ake kokara zuba ba kaga ashe sifofi ne na Allah baɗaukakin sarki na kamala wato izza da kuma hikima wato in aka baka tsabar ƙarfi babu hikima sai banza ta yi ta yawa ba ka hikima babu karfi to me za ka yi sai dai kullum ka yi ta takaici kana cizon yatsa da haka amma shi Allah ya sifanta da izza zartacciya da hikima zartacciya cikakkiya don haka subhanahu wata'ala sai ya faɗi cewa asali ma me yasa aka kalli baitul maqdisi har tsawon wato wata goma sha bakwai sai Allah faɗi dalili ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi Allah subhanahu Ta'ala masanin gaibu ne kafin ya halitta bawansa ya san wannan bawa da zai halitta tun kafin ya halitta shi ya san wannan bawa nasa shi waye kangarare ne ko baldarare mai bin umarni ne ko mai kangarewa ne na kirki ne ko na banza ne mutumin Allah ne ko kuma ainihin wato shi zan zai bi gatacce ne ko fajiri musulmi ne mumini ko kafiri dan ta'adda da Allah ya san wannan wato ba abin da ya buya cikin gaibinsa amma sai ana Allah ce ne na alama ma'ana lino bayyana Allah ya ce ba wani abu ya sa muka wato kaddari a kalli waccan alkibla allati kunta alaiha wacce ka kasance a kanta wata goma sha bakwai kai manzanmu sallallahu alaihi wasallam mun yi wannan hikimar da ta sa muka wannan illa li alama dan mu bayyana maka man yattabi'ur rasul wa yake bin manzo bi na haƙiƙa in an ce iya yi an ce bari ya bari domin a bayyana mai manyan kariru da wanda dama yana bin manzan da wani canji ya zo sai ya canza yanzu wani canji ya zo sai ce a ni fa ban gane ba kaga irin waɗancan su fahamu kenan da kuma waɗancan wato yahudawa sai Allah ya ce wa in kana talakabira lakabirata lalle wannan canji na alƙibla da aka samu lakabi yana da nauyi wato a zuciya musamman zuciyar da take da ciwo zuciyar da wato take da wato munafirci a cikinta zuciyar da take wato wani abu na kafirci a cikinta lokaci ɗaya a ce a canza ta daga kaza zuwa kaza wannan yana da nauyi yana da nauyi ga irin waɗannan zukatan Allah ce illa alal ladina hadalla sai ga kawai wanda Allah ya shiryar su da umarnin Allah ya zo sun san shi ba san shi ba sun tabbatar umarnin Allah ne kawai bi suke ba su da zaɓi dama jiran na Allah suke da na manzo su bi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هكا الله يتي yace mumini namiji ko mumina mace baya yi ga mumini namiji ko mace idan Allah da manzo suka yi zaɓi suka zartar da abu suka hukunta haka za a yi ya ce a ni ba haka na ana yi ba ko ba haka zan yi ba ko ba haka babana yake yi ba ko ba haka kakanmu ya yi ba ko ba haka malamina ya ce ai wannan ba sifa ce ta mumini ba in Allah da manzo suka ce ayi kaza yi ba ka da wani zaɓin da ya fi na Allah da manzo duk wani zaɓi da za ka yi bai kai zaɓin Allah da manzo ba zaɓin Allah da manzo shi ne ingatacce cewa to wannan canjin alƙibla yana da nauyi ga irin waɗancan mutane illa alallazina na hadamma sai kawai ga wanda Allah ya shirya sai kuma yanzu an yi wata goma ana kallon baitul maqdis ana yin sallah cikin wannan watanni da aka yi ana yin sallah goma sha bakwai wasu kafin canjin alkiblar ya zo Allah ya anshe su zuwa gare shi ma'ana sun mutu kafin canjin alkibla ya zo yanzu bayan sun mutu sai aka samu canjin alkibla. sai tunani ya zo wa mutane yanzu ga shi mai wata sha bakwai muna kallon alkibla. ta baitul maqdis masjidus sahra kenan muna sallah yanzu an dada mu ka'aba irin suwa na suwa ne yanzu ladan waccan sallar da aka yi idan aka ce babu shi zuwa da suka mutu ai sun mutu ba su samu damar gyara ba kenan ba su samu damar canji ba kenan sai Allah ya ce wa ma kana Allahu a imanaku. Allah ba zai taba tozar da ladan sallar ku ba wacce kuka yi a baitul maglis da ya yi da matattun tana nan tabbatacciya Allah sai ya ba da ladanta ba zai tozanta ta ba ya ce inna Allah bin nasi dalili kuma Allah dangane da mutane ne halitta la ra'ufun mai tausasa musu rahimun kuma mai jin kan muminai ne ba dalilin da za a ce kun yi wata sha bakwai da umarnin Allah kuna kallon baitul maqdis kuna yin sallah yanzu canji ya zo a ce babu ladan wancan shine kaga ashe an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsalar yahuda ta canza alƙibla da kin yadda dama za ta faru kuma za su shine ubangiji maɗaukakin sarki sai ansa addu'ar manzansa yace qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fa wani waje al shafar al haram wa haythu ma wani fawallu wujuhakum shafara. sai Allah ya ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa tabbas na rata kallo wa waje muna kallon yadda kake juya fuska kake daga kai kana kallon sama kana addu'a kana cewa Allah ka mai da ni ƙibalata ta asali ta kakana Ibrahim ita ce makka Allah ya ce muna ganin wannan yanzu sai Allah ce waje haka. qiblatal mashriqa qiblatan huwa alwajha qiblatan taraha mun ka dan kana daga hannu sama kana addu'a to yanzu fa walli wajhaka mai da fuskarka ƙiblatan tardaha zuwa ƙiblar da kake so wacce ka zaɓa ita ce ina ita ce makka sai Allah ya daɗa cewa fawalli wajhaka shamral masjidil haram ka mai da fuskarka ta ka kalli ɓangaren masallaci mai alfarma masallacin makka kenan yi sallah don kar ko su zo daga baya su ce to ai kai aka ce ya lahi ban da mu kai ka kalli koran dutse yanzu ka yi sallah sai aka ce wa haisu ma kuntum duk inda kuke a duniya ba sai a madina ba ba sai tare da manzan Allah ba ba sai iya manzan Allah ba shi kadai wa haizu ma kuntum duk inda ku samu kanku a Jamani ne ko a Ingila ko a Amurka ko a Madina ko a Makka fa wallu wujuhakum kuma yi fuskokin ku su kalli Ka'aba sai Allah ya ce kuma sai raddi ya zo ga ahlul kitab shin jahilci ne yasa suka kangare suka yi abin da suka yi na cewa su canza alkibira don su kare gima cikin mutane cikin musulmi sai Allah ce wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahu al min rabbihim Allah ce tabbas waɗanda muka baiwa littafi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al gaskiya ne domin sun karanta sifofinsa da kamanninsa da lokacin da zai zo kuma shi ne manzo na ƙarshe kaga ashe ba jahilci ya yasa suka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sabanin mushrikan Makka da ba su da littafi su bautar gunki suke Allah ya ce kuma wallahu filin. Allah bai kasance marabkani ga wanda wato ga abin da suke aikata ba ubangiji yana ƙididdige su zai kama su zai musu kuma hukunci da sakamako akan ayyukansu sai kuma yanzu aya da hujja da dalili ya sauka Allah ya juyar da manzansa da muminai su daina kallon baitul maqdis zuwa ka'aba da umarni na Allah dan ba manzan Allah aka ce ya canza shi kadai ba ya canza shi kadai dan ma kada yahuda su zarge shi sai Allah ya aiko umarnin daga wajensa umarni na Allah umarni ne na koli kowa da kowa ya karba to yanzu hujja ce aya dalili ta sauka akan kallon wato ka'aba sai Allah ya ce wala in ataita allazina utul kitaba fi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak cewa waɗannan na hutun kitab da za ka zo musu da kowace irin hujja za a yi aya dalili ya sauka canjin da ya faru tun kafin ya faru da dalilin da ya sa ya faru da abin da ya sa ya faru da alkhairin da ke cikinsa, duk dalilai sun sauka Allah ya ce to su Allah allazina utul kitab da zaka ka musu kowace irin aya kowace irin hujja da ta tabbatar da gaskiyarka akan abin da kake akai tun daga zuwanka da zuwan alkur'ani da umarnin da aka baka da abin da kake akai da abin da aka ce kai Allah ya ce ma tabi'u qiblatak ba za su taba bin ka ba to ya rage yanzu akwai ahlul kitabi su bi kenan yan mishan da yahudawa Allah ce ba za su taɓa kallon kimilar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ita ce makka su yi ibada to yanzu a tsakaninsu su fa tsakanin yahudawa yahudawa suna kallon masjidus sahra suna kallon kudu shine masallacin baitul maqdis yan mishan suna kallon mahuda rana su ita ce alƙiblarsu to yanzu za su haɗu su bi alƙibla juna sai Allah ya gaya manzansa sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ma ba'aduhum bi tabi'in ta ba'd haka su ma sashinsu sun ce halin kitabi ne sun haɗu sun yaƙe ka amma shashinsu ba zai yadda da sashi ba wanda zai bi alƙiblar wani ba yahude ba zai je da bin ba ya kalli mahuda rana ɗan mishan ya yi sallah haka ɗan mishan ba zai daina kallon mahuda rana ba ya kalli ƙiblar ba yahude wato masiru sakra ya yi sallah a junansu ma ba za su haɗu ba sai Allah ya ce to wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilm innaka idhan la min al-zalimin sai aka abinda bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa dan gyada ko aya wato tarazana ko tafrikita sai Allah ya ce to da zaka bi san zuciyarsu Allah ya tsare manzansa sallallahu alaihi wasallam yana da isma ba zai taba bin san zuciyar waɗannan mutane batattu ba amma kai kai mumini da za ka fi son zuciyar waɗancan yahudawa bayan hujja da dalili da ya zo maka ka sani in na ka min minan zalimin ka shiga cikin azzalimai ka shiga cikin mushrikai za ka shiga cikin wato waɗanda suke Allah ya kira su azzalimai saboda kafircinsu da suka yi sun yi gina shi na kafirci ne da suka yi don san zuciya ba don rashin hujja ko dalili ba shi sa aya ta gaba sai Allah ce allazina atainahumul kitaba hu kama ya'rifuna abu cewa waɗanda muka baiwa littafin nan sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sifarsa da kamanninsa da abin da Allah ya aiko shi da shi amma saboda mi wa inna fariƙar minhum la yaktumuna al waɗansu daga cikinsu malamansu kenan suna ɓoye gaskiya wahun ya alamu sun san gaskiyar gaskiya ce ba wai rashin sani ba ko jahilci sun san ita ce sai Allah ya ce alhaqqu min rabbika tabbas haqiqa gaskiya daga ka take ya rasulina sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fala takunanna min almumtarin kada ka zama cikin masu shakka ko hofanto to yanzu idan mun koma kan wannan aya abubuwa za su fito mana yanzu an yi sallah sun tura waɗansu an yi asuba da su ana kallon ka'aba an yi wato a azhar da su ana kallon ka'aba la'asar sallah tana zuwa ga ta yi ta sallar la'asar za su yi sallar tare da musulmi sai aka ga sun canza sun kalli baitul maqdis shi ne a yi Allah yake cewa wa ƙarar ta'ifatun min ahalin kitab aminu min lazi unzila ala alallazina amaru wajhan nahar wato waɗannan malamai nasu abu ibn al-ashraf da malik ibn sai cewa yanzu maganar ka'aba da canjin alƙibla ya zo ko ai a cikinsu akwai munafukai akwai masu raunin imani wanda da an kawo wani abu shubaha ce sai ya rikice sai ya hau sai ya tabi to yanzu ya za a yi ku musu shubaha ku kware kansu ku rikitan musu da hankali sai waɗannan wato ka'ab bin ashraf da malik ibn saif sai suka tura waɗansu almajiransu ba imani suka yi na hakika ba ce ku je a yi sallar asuba dama sun san daga nan kuke daga cikin jama'ar yahudawa A yi sallar asuba da ku a matsayin na musulmi masu imani a kalli ka'aba idan azhar a yi sallar da ku a matsayin na masu imani a kalli ka'aba in la'asar ta sai ku canza hikimar canjin waɗanda su tambaye ku a ah, yaya mun yi sallar azhar da ku la'asar da alkibla mu yanzu ka canza ce ai ka san mu ba da kamiki abun mu ba muna da littafi muna da hujja muna da malamai muna zuwa muka bincike littafin malaman suka karanta mana ai masjidin sakara ba ka ba ita ce kiblar ta hakika shi yasa muka canza kaga kai mai rauni imani da jahili ne aka maka anan an ilmantar da kai ko an maka mai an jefa ka cikin rikici an jefa ka cikin hayaniya to yanzu ni ma dai na shiga shakka dama abin da ake so a samu a wajenka ka shiga shakka ko da za ka gane gaskiya an ne turmi an danna kanka a kwata ka sha ruwan kwata ko da za a wanke maka a kurkure maka baki a yi maka meye a baka wani sirop ka sha duk hanyacin kai dawo ka ne sha ruwan kwata to ya za a danna kanka kwata ci da ai abin da zai kama ka shubaha sai ka ce to aminu sai suka ce aminu min lazi unzila alal lazi na amanu ku imani da abin da aka saukarwa allazi na amaru wajhan nahar wajhan nahar malaman tafsiri suka ce sallar asuba kenan domin ita ake yin ta a a farkon wani wamsuru aqidahu karshen wani sallar la'asar kenan sai ku kafirce saboda mi duk kakan la'allahum yarji'u sai wawaye daga cikinsu ce a lamarin haka yake nima ban gane ba nima dai yanzu zan tsaya sai na bincike ko kuma nima dai yanzu na canza to su bukatar su ta biya wannan shi ne dalili na wala tuminu illa liman tabi'a dinakum huda hudallahi an yu'ta mithla ma أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم وبنجي تبارك وتعالى هر يوم yana tona asirin makircin waɗannan wato yahudawa da 'yan mishan ko kuma ahalul kitab a dunkule ubangiji subhanahu ta’ala ya ce har yau ga abin da suka ce wala tu'minu me suke gyawa wayansu wala tu'minu illa liman ittaba'a dinakum قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم inda rabbikun قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم العلامة شيخ مصطفى العدوي أتكم وأن تفسيري ناس التسهيل لتعويل التنزيل da ya zo fassara wannan aya kamar yace yake tafsirinsa ta sigar tambaya da ansa bayan ya kawo ayar ta sigar tambaya sai ya ba da ansa ta sigar fassara sai ce da ahlil ilmi jumlatu aqwalin fi hadhihi al-ayati karima ce malamai ma'abuta ilimi suna da waɗansu maganganu jimillar waɗansu maganganu cikin wannan aya mai girma sai ce min ha daga cikinsu ya ce an ahlal ahalar kitab ƙala ba'aduhum li ba'din la tusaddiqu illa man kana ala dinikum suka ce kada ku kaskata duk wani mutum in ba wanda yake kan addinin ku ba mai aqida irin taku falan yu'ta ahadun misla ma ba wani mutum da aka taba baiwa irin falalar da Allah ya yi muku falalar da bai taba yi wa wato waɗansu mutane ba waɗanda ba ku ba Allah ya yi muku falala wato babba wacce bai waɗansu ba kamar ka irin ku ka ce ai Allah ba ku addaura a rubuce a jikin allo ga baki ɗaya domin annabi Musa alaihi salam Allah ba shi addaura a rubuce ta sauka jumlatan wahida Allah ce wa katabna lahu fil alwah cewa mun rubuta masa addaura cikin al'alwahu ma'ana allina ko kuma takaddu ko allina cewa Allah ba ku allina addaura a rubuce ku ne wanda Allah ya muku wannan falalar shi ƙur'anin haka ya zo a rubuce kun ga wannan kun kowa sannan kuma Allah ya ba ku almanu wasalwa kakanninku da suka samu kansu cikin nimuwa ta shekara arba'in Allah ba turo musu ya dinga yi da gashashen tsuntsu da ruwan zuma ba almanu wasarwa suna sha cikin tafiyarsu suna rayuwa wane ne aka yi wa kakanninsu falala irin wannan sannan kakanninku ba su suka gaya wa manzansu annabi isa ba ba su ne hawariyawa ba suka ce Allah ya shirya musu wani kamaki na wata dina na wani fati cikakke na abinci kala-kala a turo shi daga sama su ci su yi an su more su yi ini su yi biki su ji daɗi wato kuma Allah ya musu kakannin wa aka yi wannan kuka wannan din yaudara ce ka gani domin can hawariyawa sun tambayi annabi isa Allah ce tsarin qala al hawariyuna ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama hawariyawa atba'u annabi isa kenan wanda suka yi imani da shi suka ce ubangijin ka zai iya ya sako mana da ma'ida shi ma'ida shine ma'ana a shirya wata dina ko wani wato wani kaɓaki na abinci ko kuma wani fati a kawo abinci kala-kala wato daga kuma sama cewa ka zai iya saukar mana da wani abinci lafiyayye kala-kala soyayyen kifi soyayyen kaji soyayyen kaza-kaza daga sama mace mu more Allah zai iya mana wannan annabi isa alaihi salam wanda suke wannan tambaya hawariyawa ne ansarun lahi ne masu imani ne sai annabi isa ya ji tambayar ta yi nauyi gangirin me ya ce musu ƙalatta kulla haɗin kuntun mu'mini ya ce ku ji tsoron allah in kuna da imani me zai sa ma ku ce allah zai iya kaza kaza sai suka faɗi dalilinsu dalili ba rashin imani da allah ba ne ya sa suka yi wannan tambaya suka ce nuridu an na'kula minha wa qad ma'inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqa wa na'lamu an qad sadaqatana wa nakuna 'alayha min ash suka ce ga dalilin nuridu an min minha muna son ai mana wannan fati wanda zai zo na abinci kala-kala daga wajen Allah daga sama mu more mu yi idi rannan kowa ya zo ya ci abinci irin wanda yake so ya iba ya cika gidansa a more a mai da ranar ta idi a yi nishaɗi wato a more a ji wa tatma'innu qulubuna zukatanmu su ƙara nutsuwa da cewa Allah da muka bi Allah ne isashe kai manzo ne da ya turo ka wa alama mu da samun yakini an kasara da sadaktana cewa tabbas ka gaskata mu abinda ka gaya mana gaskiya ne yanzu annabi Isa alaihi salam ya ji manufarsu kyakkyawa ce kenan manufarsu su more su ji daɗi kuma su ƙara imani da Allah ba wai su mutunce ba da haka annabi isa alaihi salam sai ya samu lokacin da ya dace Allah ce qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين annabi isa alaihi salam ya daga hannu ya wannan addu'a ya ce allahumma rabbana ayya allahu rabbana ya kai allah ma'alicinmu ansil alaina ma'idatar ka saukar mana da wani shiryayyen abinci wato daga sama ta kuno lana na'idar wannan shiryayyen abinci ko ma'ida da za ka saukar mana ta zama ranar idi gare mu ba mu ba ne walina wa akhirina farkonmu da ƙarshenmu waɗanda za su zo ‘ya'ya da jikoki ta zame musu ayatan ta zame musu alama da take nuna wahadaniyar ka ya Allah subhanahu wa ta'ala zukuna Allah ka arzuta mu wa ta khairun rasitina Allah kai ne mafi alkhairin masu arzutawa sun roƙi wanda ya isa akan abin da ya isa kuma ya isa ya musu abin da ya isa kuma ta yance nuna cikakken isarsa Da haka yi ƙarƙar ayar tun da yanzu arzikin abinci suke nema ko abinci ba arziki ba ne sai nera. Nera ce arziki ko dala abinci ba cikin arziki yana cikin arziki ta bahaushe kullum wallahi muna can neman abinci ya rike mu ba ma samun zuwa makaranta neman abinci wallahi in aka fitan nan da safe ana tafa k'a sai dare yayi da fita da safe wajen neman abinci ai sai dare ya yi neman abinci neman abinci jaki ma ci yake da bai fita batun da safe kaga ka rage neman abinci ka nemi lahirarka Ka ne wa neman abinci in kana da awa goma sha bakwai ba abinci goma sha shida ɗauki ɗaya ka ba addininka da iliminka amma a zo ainihin wato neman abinci neman abinci kana sallah baka san hukuncinta ba baka san yacce take ba Ba ka san menene wato a hukuncin tun daga tsarkinta alwalarta ka sani ba wa wani liman ya yi alwala ya tamkara rawani ya ɗauko za shi masallaci sai matar ta ce galaba na a kamaka ya yi tsalle ya firgita ta ce gata da ya ce ki kaɗe mun ba sai ta je ni ta ɗauka wata kunama ce ta ce galaba ta ce a alwalar ce ƙara sa ba nan gafari ita ce nama to kaga liman bai sallama ba kaga da sauran gyara an hau mota alfa kenan kai da ka bi shi ka hau mota alfa mai sauran kashe hausawa ka gani Allah ya sauke Don haka abinci yana cikin wato arzikin ya roƙi Allah sai Allah ya yi alƙawari qala Allahu inni munazziluha alaikum Allah rabbul izzati subhanahu wa ta'ala sai ga manzansu annabi Isa alaihi salam ya ce ha alaikum zan saukar muku wannan kabaki wannan abinci wannan walima da kuke so ta abinci kala-kala amma ku sani bayan an ci an sha faman ya furo ba a dominku bayan mutum ya ci ya sha ya koma ya goge bakinsa ya mutunce kafin cewa Allah ka gaya musu cewa fa'in ne u'azzibuhu azaman a ahalar min al'adami ka gaya masa cewa duk wanda ya ce wannan abinci ya kafince, ka gaya musu ka ce Allah ce zai azabtar da shi azabar da ba zai taɓa yi wa wani daga cikin halittarsa ba wannan shi ne sharaɗi in an ci an sha ba kafirci to a ba sadu da abin Allah wannan shi ne sharaɗin zuwan waccan walima suka ce to ku da Allah yi wa wannan kakanninku Allah ya wasu abinci wato suna tafiya lokacin annabi Musa soyayyen tsuntsu da su ruwan zuma man wasarwa aka ba mu annana a taura aka bai wa kakanninku abinci aka ka musu walima daga sama aka da ta da gidan aljanna aka ka abinci iri-iri suka ci ku da Allah yi wa wannan don haka wa za ku kuma yanzu wala tu'minu illa liman ittaba'a dinakum kada ku kowa sai wanda ya wa addinin ku masu wannan falala sai Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul innal huda a ita shiriya hudan lahi ita ce wato shiriya ta Allah qul innal huda hudan lahi ma'ana qul innal fadla bi lahi. falala tana hannun Allah kuma yutihi manya yasha cewa wancan abubuwa duk da Allah ya baku Allah yana iya baiwa wani daga cikin bayinsa kamar wannan ko fiye da wannan kamar ya ce baiwa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da waɗannan abubuwa duk da kuka faɗa Allah ne mai bayarwa domin kuma yana bayarwa kuma ya baiwa manzansa fiye da wannan kul innal fadla biyadillahi ai falala tana hannun Allah kuma yutihi man yasha'u Allah yana bayan da ita ga wanda ya ga dama ya ga nufin bashi ai Allah shine ma'ana qadirun ala an yuti khayrakum aidan afdalu minhu kamar Allah yana ga manzansa da suka ce Allah ba su falala iyaye da kakanni wacce bai ba kowa ba Allah yana ga manzansa ka gaya musu mai bayarwa shine Allah zai iya baiwa kowa fiye da abin da ya ba ku ko ya ba kakannin namu domin ka gaya musu innan huda lahi, sai wannan kuma jumla ce malamai suka ce jumla ce itiradiya wacce ta shigo tsakanin waɗancan maganganu wato na yahudawa sai Allah ya ce qul lahum ya rasulina jumla ce itiradiya tsakanin magana bi ta yahuda da suka yi wacce ta gabata cewa ka gaya musu cewa wato innan huda lahi. shari'a da ta Allah ce kuma Allah mai cikakken iko ne kamar yadda da ya shiryar da iyayenku waɗanda suka bi shari'a kuma mai iyawa ne ya karɓi wannan shari'a ya baiwa kuma waɗansunku Allah kuma ya karɓi wannan shari'a ya bayar da ita ga hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko kuma a lokacin jikokin yanzu shiriyar ba ta littafin da kakanninku suka aiki da shi tana hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don haka sai suke cewa ai wato kada ku gaya wa mutane kada ku gaya mutane ma utitum au yuhajukum qul innal huda hudan la ayyuta ahadun misla ma utitum aw yanzu sai su keɓe a junansu ce e mun san sifar muhammadu akwai ta alkur'ani akwai ta cikin attaura akwai ta injila ba ma musu amma wannan sirri ɗaki a junansu suke faɗa e sirri ne mun sani ba ma musu to yanzu wannan ka fitar da shi ga gaya wa musulmi musamman mutanen nan da ba su da malin tafi manzan nan ya zo suka bi shi in ka fita ka tara su ka ce ai mun ga manzan nan naku a littafinmu da ya zo ai sai su ƙara binsa sai imaninsu ya ƙaru sai su ƙara ƙarfi sai su ƙara yawa sai su karya mu ai wannan akwai ɓoye mai kamata wannan sai mu a junanmu muka sani wannan ta mu ce in kun gaya musu kun ƙara musu ƙarfi kenan ko kuma na biyu yi uku su yi muku lauya da ita a gaban Allah ranar tashin alkiyawa ce sun sani suka kibin manzan Allah kun ga anan ma ai an ji kunya ko kuma a nan duniya su ce a ɗauko littafin naku akwai wannan manzo ka ganin ma a yi an ji kunya don haka kada ku yadda da kowa in ba wanda ya ba addinin ku ba in ba wanda ya kan aƙidar ku ba shi kadai ya halatta ku bi shi shi kadai ya halatta ku tattauna irin wannan abubuwa wato ku gaya musu shi ne Allah maɗaukakin sarki ya gaya manzansa ko waɗanda abubuwa da suka yi a ɗaki suka yi ko a fili Allah sai ya tona asirinsu ya fallasa su da turo da mala'ika jibril shi wannan sirri ne ma a muhammadu in suka sani shi da mabiyansa sai a karya ku to ai Allah muhammadu ya san kun yi sirri? sai ya tona sirrin nasu kuma ya gaya wa muhammadu kaga sirri ne bai zama sirri ba kamar irin sirrin bahaushe bahaushe yakan yi sirri amma sirrin nasa sai zama ba sirri ba sai mutum biyu su haɗu cewa da kasan kai abokina ne kai amini na ne wani sirri ne zan gaya maka amma iya kai ɗaya tak kai ma nan nawa ne ba zan gaya kowa ba sai kai na alkawarin ba abinda zan ji ba ka ji ba ce wannan haka ne sai kwashe gaya masa kaza kaza kaza kaza sai su rabu shi ma yana da abokin sirri da aka gaya wa. sai ya kira abokin sirrinsa ya ce ne? ka san in na ji duk abin da na ji na ji daga kunnen bakin da baya karya don kai na wani don abin da na ji ba zan koye maka ba sai ya gaya masa shi ma yana da nasa abokin sirrin shi ma yana da nasa abokin sirrin to sirri ya zama mai kenan ya zama sirri ya zama wato ya toni kenan ya fallasa wannan shi ne sirrin bahaushe shi ne Allah ya tona asirinsu ya ce ƙul innal fadla lillahi, ka gaya musu ka ce falala tana hannun Allah annabta da manzanci da alkur'ani da imani duk wani suna hannun Allah maɗaukakin sarki taufiƙi da gamdakatar waɗannan ni'imomi ne su ne falalar wato taufiƙi da shiriya da imani da musulunci da annabta da manzanci da ma wata falala biyadillahi tana hannun Allah ya baiwa kuma wanda ya nufin baiwa ya baiwa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi da falalar ta fice ko a hannunsu take ko sai iya su sai su rike su hada to tana hannun Allah ya baiwa manzansa Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah shine wasiul fadli biman yastahiqu hadha al-fadli wal hidayah Allah shine mai yalwa falala ga wanda ya cancanci wannan falala ya cancanci wannan shiriya ya cancanci wannan tawfiki wato ba su ba ko waɗansu su duk wanda Allah ya nufi sai ya ba shi wannan wato falala da wannan rahma domin ubangiji ya ce a gaba ya tasu bi rahmatihi man sha, wallahu dhul fadlil azim ubangiji madaukakin sarki ya ce ya tasu bi rahmatihi man yasha ubangiji yana kebewa da rahmarsa rahma anan ita ma a tafsiri al maganganu sun zo kanta, cewa ya tasu bi rahmatihi mecece rahmar anan suka ce al-islam rahma ne kuma suka ce al rahma ne Al'hidayatu, rahma ne kai duk wata rahma ta ubangiji rahma ce kowace iri cewa ubangiji yana kebe wanda ya nufa ya ga dama da rahamarsa sai ka fito a cikin musulmi Allah ya baka shiriya ya dora ka akan shiriya ya ni'imta ka ya yi maka gamdakatar ka yi aikin da za ka samu lada Allah ya tsare maka ladan ya aishi ranka ya tashi alkiyama ya baka ladan ya baka falala da sakamakon wannan ladan ya baka aljanna akwai rahmat da tafi wannan wannan Allah yana keɓe ta ga wanda ya so daga cikin ga dama daga cikin bayinsa sai ga wasu kasu mutanen ne suna da ci gaba, suna da wayewa wato Allah bai ba su wannan rahama ta shirya ba haka Allah ya kaddara musu wasu kuma zaka ga a cikin wahala zaka je wato cikin ƙauyen ƙauyuka zaka ga mutum ba ma guje ne in ya cire rigarsa da in zaka goge takalminka ba zaka goge da zaka goge da wannan rigar ba saboda yadda take da datti da ƙazanta kamar a tatsi mai a jikinta amma haka yake sa ta sannan ya sha giya ya sha gogoro ko ya sha giyan da ainihin wato shi ya dafa ta dawa ce a maimakin da ya surfa ya surfa ta ya yi tuwo ko ya yi fura ko ya wani a ya sha ya ji daɗi sai ya tsuma ta tarba sai ya tace ya sha ga ba daɗi ga ta tsuma ga ta yi tuma ga ba daɗi kuma sai ta busan masa da hankali don allah anan mai jin daɗin kaga babu jin daɗin kai kuma kana nan ka sha leman zaƙi, ka sha ayaba ka sha five alive ka sha kaza kaza ka more ga musulunci ga kuma kana morewa kana shan abin da kake so ka sha tirikam ka sha five alive ka sha labarje ka sha kunin gada ka sha miye ka sha miye ka sha ka ji daɗi ka nutsu ka yi gasa ka yi alwala ka tafi masallaci shi kuma ya sha ya zaki babarsa kuma ka fi shi jin daɗi kuma ka je Allah ya baka aljanna shi in bai shirya ba kuma ya tabuta dan Allah mutum ne jin daɗi ne anan kaga yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓe wanda ya ga dama cikin bayinsa ya nufe shi da shirya ya shiryar da shi da adalcinsa don ya cancanci shiryar. wancan kuma bai cancance ta babbai ma neme ta ba da haka sai ya fada cikin wancan wato kwari na haraka a duniya a wahalce a lahira a wahalce wani billah Allah ya kiyaye to saboda kurewar lokaci ina ganin ya kamata mu tsaya alhamdulillah Kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana